a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatun na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da na Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya don muna yammacin talata ko talata takwas ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shi dace da sha tara ko ishirin ishirin da watan hudu shekara ta hannu biyu da ishirin da daya a kalandar turawa ba mu wuce ba muna cikin suratul tauba la'allaka haima ne karanta mana abin zai karanta mana akwai wata tambaya da take cewa matar da haila ta yanke ma da daddare wato haila ta sakatsi ta kare cikin dare amma ba ta samu yin sahuru ba saboda ta makara to yaya za ta yi tashi nan ta ɗore da wuce ko ko azumi na ka ba mushi to ma dama haila ta katse mata kafin ketowar alhijiri ko ta yi wanka ko ba ta yi wanka ba ko ta yi sahuru ko ba ta yi sahuru ba azumi ya kanta eh, wani shi ne ka'ida abinda a shari'i ne a tabbatar da cewa jinin hailan ya kare ya katse kafin alhijiri azumi ne ke saboda ka kamar tambayar cikin nunawa tun cikin dare hailan ta katse illa dai kawai makara ta yi ba ta samu yin tsaho ba to hukuncin ta tsaye da mutumin da shi namiji ne 'yan makara yawa mutumin da an namiji ya kwanta yan makara ya hukuncin sa sai wuce <laughs> sai wuce ko to ita ma sai ta wuce illa sai ta wanka kawai ta ci gaba da sallatan abinda ke kanta na sallu abin da ke azumi yana nan kanta abin da ke kanta illa kawai ta wuce kamar ce in ba sai wanka ba sai ta yi wanka da gaba da sallu da ta wani shi ne kawai Allah ya ce maka to jiya a suratul tauba na kan aya ta 122 za mu tashi ta 123 ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين من وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة ومنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مروة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يجوز ولا هم يذكرون yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani qatilul ladina yalunakum ku yaki wanda suke dab da ku wanda suke kusa da ku minal kuffari na kafirai wale jidu fi gilza su samu kausasawa daga gare ku da tsanantawa wa adamu ku sani annallaha ma'al muttaqin lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu takawa masu jin sa masu kiyaye sa. wa idza ma unzilat suratun idan aka saukar da wata sura faminhum daga cikin su munafukan akwai manya kulu wanda yake cewa ayyukum zadatu hadhihi imana wani ne daga cikin wannan ta ƙara wa imani famman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatun imana to surar ta zai zama za ta ƙara musu imani fa zadatun imana to ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun wato alhali su suna masu bushara suna farin ciki wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma wa'anda a cikin zakatansu akwai rashin lafiya na munafuci fa zadatkum rijsa to ta dada musu kazamta ila rijsihim tare da ƙazantarsu. wa matu wa hum kafirun kuma suka mutu suna kafirai a wala ya rauna shi ba ta ganin annahum su nuna ana jarrabansu fi kulli amin cikin kowace shekara marratan marratai ne so daya ko so biyu sun malaye tubuna sannan ba ta tuba wala hum na. haka kuma su kasance suna wasuwa ba to kafin ayoyin da mallan karanta jiya muna cikin duba ma kana almu'minuna liyanfiru kafa lokaci yayi muna halin sa wanda mun faɗi maganar alma mujahid cewa wannan nasi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi saboda ya khaffafa ah, hukuncin da za a yi fahimta daga nassin da ya gabata da ma wasu nasu suka wanda suke gwada cewa idan aka kada gangamin jihadi musamman lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana rayi to dole dole ne kowa da kowa ya fita a je wurin jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a samu mutum ya yi jinkiri bai je wurin jihadi ba to wannan laifi ne babba ma dama ba uzuri ke gare shi ba wannan hukunci al'imam mujahid shi shine aka sassauta a cikin wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace bai dacewa bai kamata ga mu'minai su fita wurin yaki dukkanin su gaba ɗayan su a a kasa biyu wasu su fita wasu kuma su tsaya kuma za ku ga cewa mantaqiyan haka abin zai zama sannan maslaha tana hukunta haka al'umma gari guda daya a ce duk gaba ɗaya su fita wurin yaƙi to kaga wannan ai abu ne wanda ke na da ma wahala asalin domin kaga za ka tarar akwai wasu wa'inda suke kamar da hudu a suna da ulluna akwai wasu misali za su su tsaya kamar da eh, aka sani a asira cewa an sha mazo sallallahu alaihi wa sallama ya fita zai je wurin yaƙi sai ya sa wani ya zama khalifansa a madina ya taɓa barin ali bin abi talib ko ya ma taɓa barin abdullahi bin ummi maktum a shahid wannan yana gwada cewa wato maslaha ta hukunta karkashin wannan takfifi da Allah tabaraka wa ta'ala yi a kasu gida biyu wasu su je gurin yakin wasu kuma su ne su tsaya to shi ne ce falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi dini ina ma dai a ce a cikin kowace jama'a a samu su gungun mutane da za su fita su je wurin yakin li yatafaqahu fi dini domin su samu fiqhu a addini su fahimci addini wa linziru qaumahum kuma domin su yi wa mutanensu su wa'azi idza raja'u ilaihim idan suka dawo wurin su da la'allahu ya hazaru tsammani ko za su ji tsoro su shiga taifayin su gwargwadon irin karantar su wanda aka yi musu da wa'azin da aka yi musu to wannan kasa mutane za a yi guda biyu wadda ayyana ta ishara zuwa gare shi malamai suka ce yana da ihtimali guda biyu akwai ihtimali daya shi ne na zahiri kuma shi ya fi shahara amma suka ce al malu sani shi ma muhtamal ihtimali na farko ko fassara ta farko ce ita ce zahiri falaula nafara min kulli firqatin minhum wa'ifatun ina ma dai a ce daga cikin kowace firqa a samu wa'ifa su fita sunan wurin wallahu alam yadda bayani yake shine idan aka kasa mutanen gida biyu wasu ta'ifa sai su fita ko sai su je wurin yaƙi za su fita wurin yaƙi ne tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma wanda aka bar su gida a bar su saboda wasu masale to su wayanda suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama aka gina su wurin yaƙi su ne Allah ce fakka fi dini domin su samu fiƙihu a addini su fahimci addini idan suka fahimci addini waliyun ziru kaumahum kuma don su yi mutanen su wa'azi da gargadi idan raja'u ilaihim idan suka dawo zuwa gari su la'allahu ya hazarun tsammanin ko mutanen da za su musu wa'azi su mutanen nasu za su ji tsoron Allah wa'anda nan suka fita suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anar cewa ya tafaqahu fi dini shine cewa zaman su tare da annabi dan wurin yaki za su kwaikwayi abubuwa da dama a hannun annabi sallallahu alaihi sallama. zai wajjaha su za su ga wasu ayyuka na shi duka wannan ilimi ko ba ku gani ba aikin annabi karatu ne maganganun ma karatu ne sannan wahayi ma na iya saukowa qur'ani to wayanda a can tare da annabi wurin yaƙi duk za su fa'idanta da wannan abubuwan da suka faru tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin tafiyar a yayin da wayanda suke madina duka ba su san komai game da wannan to wayannan abubuwan suka fa'idanta da sanin su a lokacin zaman su tare da annabi lokacin da aka yi tafiya wurin yaƙin suke da suka samu addini kenan wal yanzuru qaumahum idza raja'u ilayhim yanzu idan suka dawo da mutanensu duk abin da suka koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su karantar da mutanensu su da mutum yaki ba kenan ko su ga musu a lokacin da muke wurin yaki annabi ya ce kaza annabi ya aikata kaza wahayi kaza ma ya sauka duk su karantar da su wannan su yi musu wa'azi game da shi la'allahum yahdaru tsammanin ko za su ci tsoron Allah su shiga cikin sauna su kyautata abubuwan da ba su sani ba shi shine ihtimali wanda fi zama zahiri gaskiya akwai al-ihtimalul thani da malamai suke ambatan shi suka ce shine falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu min dini cewa idan aka kasa jama'a gida biyu to a daidai lokacin da a ihtimali na farko ko fassara ta farko da muka faɗa zai zama annabi zai fita ne sallallahu alaihi wasallam a wurin yakin jama'a sai su bi shi waɗanda suka fita tare da shi ko su zauna a gida to a wannan ihtimali na biyu zai zama idan aka kada gangamin jihadi a lokacin da bazo sallallahu alaihi wasallam yake bukatar ya aika sariya to zai zama cewa shi ba zai fita ba kenan ko kila kun gane sariya ko yawa zai aika rundunar ta yaki ne shi ba zai fita ba saboda wani shi koi saraya ko yawa to to zai zama in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wa ya tura a matsayin saraya ko sariya inda suka fita din suka fita suka je wurin yaki suka kwado kan suka yi akan to zai zama cewa annabi yana madina kenan sallallahu alaihi wa sallama wa'anda ba su je wurin yaki ba suna nan zagaye da shi lokacin da su wa'anda su je wurin yakin ba sa nan duk maganganun annabi karatu ne aikin sama karatu ne kuma qur'ani ma yana ilimi saukowa wanda madina su suka fa'idansu da wannan wani tsoron yaƙi suna ta suna wani yaƙi duk wanda ba san shi ba yanzu ke dalilin tafakkahu fi dini kenan wa'anda za su samu cikin addini a a wannan ihtimali su ne wa'anda suka zauna ba su je ni ba su je wani yaƙin ba walizuru qawmahum idza raja'u ilayhim dan su yi mutanen su wa'azi lokacin da su mutanen nan suka dawo daga wani yaƙi suka dawo da su la'allahu yahzaru amma ne ko za su ji tsoron Allah su shiga ta yi su da haka abin da suka samu ta kan manzo sallallahu alaihi wasallam a zaman su Madina wanda su wanda suka fita yaki a cikin sariya ba su samu wannan ilimin ba to idan su mayakan suka dawo wanda tare da annabi sai su karantar da su abin da suka koya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine ihtimali na biyu a cikin cewa li yatafaqahu fi din wa yanzuru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun na farkon muka ce ya fi zama mashahuri ya fi fitowa sarari amma ihtimalin sanin ma wato malamai suka ce shi ma yana da wuja a kwarai da gaske ina fatan gani to malamai suka ce wallahu ta'ala alam wannan nasi ya tabbatar da shari'anci da kuma yadda shari'a ma ta sarrazzaba musulmi ce wa lalle a yi tafiya ta musamman domin samun ilimi a je wurin domin yi tana gwada a yi ta wurin jihadi daga wurin jihadi kuma da ya kahu fi dini sai a jihi tsuntsu biyu da dutse daya a yi jihadi kuma a yi a yi karatu a yi karatu a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama to suka ce saboda ka mutum ya fita tafiya ta musamman wajen neman ilimi wani abu ne da aka shar'anta shi kuma aka ma so yadda musulmi su yi wannan shi yasa salaf in kana karanta littafin da za ga akwai tarihin magabata a cikin arrihila fi talabil hadith kaga an ce maka mutum ya tashi tun daga maka ya je haujan kufa ya je basra ko ya je sham saboda yana neman la'alla ma hadisi daya hadisi ɗaya yake nema amma ya tashi tun daga makka ko madina ya nufi basara ko kufa ko ya sha da gada karanta tarihin magabata sai gaji an ce ya zauna kufa daga nan ya koma damascus daga nan ya koma wuri gaza duk yadda su da sai na karatu a hannunsu fa bihi da arhila fi talab al-ilm wani abu ne wanda aka shar'anta shi sannan a lokaci guda kuma aka so musulmi ya yi shi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna duka wannan yana daga cikin kai tafiya ta musamman ba dan kuma sai dan neman ilimi so sannan kuma wannan yana gwada cewa idan mutum ya yi ta fafutuka ya shiga nan ya fita nan ya yi tafiyan ko kuma Allah bai kaddara ya tafiyan ba almin mu ya ta ya shiga nan ya je nan yana tabbata kokarin sa har ya samu a addini wanda ya gwada nauyi ne akan sa ya karantar da wasu nauyi ne akan sa ya karantar da wasu ba wai kawai gun ba ya yi ta cewa shi shine shek ya ce duk mutane jahilai ne shi shine shek kawai ne ko shi shine doktor ya kyale mutane haka nan kansu ma wanda ba daidai ne ba shi yasa ai tace wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim saboda kai idan mutum Allah ba shi ilimi to sai ya koyar ya karanta wanda ita ce aiki shi ne aiki na da'awa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah sanar da shi ilimi bai zauna ba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ce ka gaya musu wannan ita ce hanya ka wannan hanya ta musulunci bautan Allah da la sharika lahu da tauhidi shine hanya ta to wa bai hanya kawai ni da Allah ya sani da ni ba a'a ad'u ila Allah ina kira mutane zuwa ga Allah ala basiratin akan wannan hasken ilimin da Allah ya bani kuma haka nake ana ni wa man ittaba'ani da dumbi wanda ni saboda duk wanda bai tafarkin annabi Allah ya haskaka masa ya samu wani ilimi to wajibi ne akan sa ya karantar da mutane wanda ta ce sunna ta annabawa ba mutum muka ce samun ilimi kawai ya bidiyo su kima yi riguna ya sa kawai ya wanke jallabi kawai yana ta cewa shi ne malam ba a aka duk lokacin da ka samu ilimi kuma aiki ya same ka na karanta da al'umma to wannan shi ne to ga wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku da suka imani qatilu allazina yalunakum min al-kuffar ku yaƙi wanda suke kusa gare ku wa'anda suke dab da ku min al na kafirai kun gane ko wato nasin yana guda kira na musamman ga muminai cewa su yaƙi amna kafirai mushrikai wa'anda suke kusa da su wanda shi yasa ake rawaito daga Imam Qatada rahimahullah yake cewa al-ayatu al-umumi fi qitali al-aqrabi fal aqrabi wal adna fal adna shi ayan nan ta game wato aya amma ce gaban biya ce a cikin yakar waɗanda suka fi kusa na kafirai kafirin da suka fi zama kusa da musulmi to su ake umarta ku da yake su fal aqrab sannan suke wato ainihin sun tafi zama na wani suka fi zama fi sun za a fara da su sannan wayan suke da su wa haka ta kun gane ko wal adna fal adna to abin nufi wayan da kusa su za a yaka sannan wani suke kusa gare su wa haka ta amma ba shi da ma'ana ga kafirai jibge a garinku ko a yankinku ka tashi kai tafiya wata uwar duniya can wani wuri mai nisa ka ce ka zo wurin jihaji ko ku gani ba ga kafirai ne su ne muku barazana inda kuke sannan ka kwashi kanka ka tsallaka asia ka ce ka zo jihadi a can ga wanda ba shi da ma'ana qatilul ladina yalunakum min al-kuffar kun gani ko sannan ce wal yajidu fikum ghilza su samu tsanantawa da kautsasawa daga gare wato yi ma'ana ku yaƙe su babu tausayi kar ku tausaya musu bal ku shaddada musu ku karanta musu ku kauta musu wajen yakin madama su arnani wal yajidu kun ghilla kun gane ko to malamai suka ce wannan umarni da Allah tabaraka wata'ala bai wa musulmi na cewa a wannan su yaƙi kafirai na kusa da su sannan kuma su kauta musu su tsananta musu to mu wani ita ce sifa ta musulmi a koyaushe da ake son su sifanta da ita dangane da kafirai wato su tsananta musu babu tausayi babu khaffafawa tsakanin su da su Allah ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رهباء بينهم yace Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ne wallabina ma'ahu wanda aka tare da shi sahabbansa mu'minai musulmi sai ce ashidda'u alal kuffari masu tsananta wa kafirai ba sa sassasa musu wal yajidu fikum ghilza ashidda'u alal kuffar tsananta wa kafirai suke amma ruhama ubainahum masu tausayi ne da rahama da jin kai a tsakanin su tsakanin su suna sassauta ma juna suna tausayin juna suna samar da rahama wa juna su amma har na tsananta musu suke yi tsanantawa ta tsofan gaske dole ne ce sifar musulmi na tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki alaihi salatu wa shi kansa Allah ya bashi wannan umarni yace ya ayyuhan nabi جاهد الكفار والمنافقين والغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كي النبي جاهد الكفار كي يأتي كافرين والمنافقين كي يأتي ثم منافقين malamai suka ce yakar kafirai da makamai harba in harba yakar munafukai kuma aka ce bin lissafi to a shahid sai ce wanzalu alaihim ka kausasa musu ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam wa bi al-maqim ita sai ta jota jahannama makoma ta yi muni saboda ka annabi ma ce tsananta musu mutane tsananta musu ya kausasa musu wal jadi wal yajidu bikum ghilza wani wani ya ce ya ayyuhal ladina manyan man yasadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين yace ya koyar da kuka imani man yartadda minkum addini duk wanda bai ridda daga cikin koyar addinin sa wanda kalalar da ta jashi daga cikin ku yayi ridda ya jula baya ya bar addinin sa sai Allah ce fa sauka yati Allahu ya sauke da sannan Allah zai zo da wasu mutane to za a tadda wasu mutane waɗanda ba irin waɗanda suka yi riddan ba ga sifar su yuhibbuhum mutanen da Allah zai tayar mutane ne da suke son Allah wato Allah yake son su shine yuhibbuhum Allah yana son su wai yuhibbuna kuma su suna son Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah yana son su su ma suna son Allah wata siffar ya ce azillatin alal mu'mini mutane ne masu kaskantar da kansu ga yan uwansu mu'mini kamar da ce muka ce ruhama bai na tausayin juna suke suna tawafi tsakaninsu suna kafafa ma su, amma a izzatin alal kafiri wata siffar daga cikin su kenan a izzatin alal kafiri wani shi a shahid wata sunan da izza da tsanantawa da ghilza da kafirai to wanda muka ce abubuwa oh, gaskiya ita ce sifan musulmi dangane da kafirai qatilul ladina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza wal yajidu fikum ghilza amma malamai suka ce duka wannan bayanin da nastoshin da suka tabbatar da wannan bayani wanda ya shafi kafirai ne alharbiyina to kafirai waɗanda suke kafirai ne na zama wato kace waɗanda suke akwai yaki tsakanin su da musulmi amma kafirai waɗanda suke su ahlul zimma ne akwai alkawari na amana da sulhu tsakanin su da musulmi da su hukumcin su ba irin wannan ne ba hukuncin su a kebance shi kun gani sun da kulla amana da su sun kiyaye amana an yi musala da su haka da to kaga wannan hukuncin su ne daban da ba su ce mai aike su kuma a samar da gilda ko a samar wasu da gilda ba kun gani ko shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala irin wa'annan kafirai na amana waɗanda aka yi sulhu da su suka kuma kiyaye amana tsakaninsu da musulmi ba sa yakan musulmi ba sa warware alkawari tsakaninsu da musulmi Allah ce la yanaqumul ladina wato la yanaqumul lahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin la yanaqumul lahu yace Allah bai hane ku ba anil ladina lam yuqatilukum fid din game da kafirai wanda ba su yake ko a cikin addini ba ba su yake ko cikin addini ba zaune suke da ku zaman lafiya an yi amana an yi musala kuma sun fiye yi walam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba to wanda ba hana ku ba an tabar tabarruhum ku kyauta musu an tabarruhu bi ma'ana an tuhsinu ilayhim ku kyautata musu Allah bai hana ba sai ku musu mu'amala kyakkyawa ku nuna musu makarimul akhlaq irin ake, sannan ki wasu ku fito ilayhi kuma ku musu adalci inna Allah al muqsitin Allah tabaaraka wa ta'ala yana son masu adalci saboda kenan kafiran da suke suna zaune lafiya da musulmi karkashin kullin amana da sulhu kuma sun kiyaye ƙa'idodi da aka shar'anta ko aka shar'anta tsakanin su da musulmi su so inda mutane ba ma ce a yaƙe su ba balla ta zaka ce da ni wal yajidu fikum billah ina fatan gaji amma idan suka warware amana to ne shikenan sai a yaƙe su wa in nakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa fa'alu fi dinikum faqatilu aymatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yattaqun da sun warware alƙawari shikenan abin ya koma kamar yadda muka wuce a farko amma idan ya zama cewa suna nan karkashin sharuɗin da aka ya musu shi ke nan ba za a yi so wani ake samu su muka ce an zama musu makarimul akhlaq wa kam nuna musu makarin akhlaq da ake yi ya zama dalilin musulun da dama daga cikin su to wannan shi ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa alamun kusani annallaha ma'al muttaqin wa lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu jin tsoron sa wanda duk suke jin tsoron Allah to Allah yana tare da su wa alamu anna Allah ma'al muttaqin Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu takawa wannan ma'iyya da yace ma'al muttaqina malamai suka ce ma'iyya ce ma'anawiyya ma'iyya ce ta ma'ana ba ma'iyya zatiya ba ina fatan gani wato da muka ce ma'iyya zatiya muna nuhin a ce wani yana tare da wani jiki da jiki shine ma'iyya zatiyya amma ma'iyya ma'anawiyya shine kamar ka ce wani yana tare da wani amma ba lalle zama cewa suna zuwa aure ba kun gani mun sha bada misalai da ranar wata kiraran cewa ko a a fagen ra'ayi ko abin da shafi siyasa kaga ji an ce wani yana tare da wani ko ba ce haka nan ha wani yanzu ai tare da wani yake ko to wannan ne suna zo da aiki da yawa to kaga wannan ita ce iya ma'anawiya saboda idan ka ce Allah yana tare da masu jin tsoronka ana nufin Allah yana tare da su bin nasri wa ta'yid walma'una saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da su da wasu da wasu da komai nasa amma ba wai yana tare da su zatan ba in ba haka ba shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar da nan suka faɗa wanda baka iya kirga su cewa Allah bi zatihi shi wannan wato Allah tabaraka wa ta'ala bi zatihi yana sama al'arshin sani ar-rahmanu ala al'arshin sama kun gane ko ayoyin suka magana akan istiwa'ullahi ala arshi suna da yawan gaske dalilai ko da suka gwada cewa Allah yana sama wannan baka ba yake zama abin da ke son ce Allah bi zatihi fi sama wa ala arshihi istawa ala arshihi istiwa'an yaliqu bihi ta'ala amma yana tare da bayinsa da kulawansa da jinsa da ganinsa da taimakonsa da agajinsa kun gane ko to wannan shi ne ba ma almuttaqina ba kowa ma Allah yana tare shi wa huwa ma'akum aidan ma kuntum ko ba kai ce ba saboda kowa ma Allah yana tare shi da kulawarsa da jinsa da ganinsa amma wannan maniya ce muka ce ma'anawiya kuma khassa wato Allah ya yana tare da mu'mini ne aka kebance su kebance wannan musamman don a nuna matsayin su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine wallahi ta'ala alam saboda haka kenan sifantuwa da takawa zai samu sai zama yana tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai zama wannan sifa ta ba shi dama ya zama cewa yana tare da Allah Allah ya samu dace to sai ce wa idan ma unzila sura idan aka saukar da sura fa minhum man kulu daga cikin munafikai a wanda suke cewa ayyukum zalatu hadhihi imana wane ne daga cikin ku wannan ta kara wa imani wannan malamai suka ce wallahu alam bayani ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi a cikin wasu ayoyi da suka zo a nan wurin kafar guda uku ne ko hudu kafin ƙarshen sura kamar guda uku ya zo bayani ne Allah tabaraka wa ta'ala ya game da abin da ya shafi wata halayya da wani mummunan aiki da munafukai kan yi da abin da masu ke faɗi wa su. ya ce wai zama unzila sura idan aka saukar da sura wato wani bangare na alkur'ani Allah ya saukar da shi to sai Allah ya ce fa minhum daga cikin su munafikan akwai man kulu wanda yake cewa ayyukum zalatu halin imana daga cikin kuwa ne ne wannan wannan ta kara wasu bai kun gane ko aya ta sauka suna gehe ga junansu kun gane ko to aka samu su daga cikin su sai su yi wa juna magana su ce ba juna ayyukum hali mai imana daga cikin kuwa ne ne wannan abin da aka ce an saukar ya ya kara masa imani kun ko suna faɗin wannan ne wa sashen su aka ce saboda yin izgili da muminai wa'inda su muminai su ne mutanen da suke da itikadi da cewa saukar da wani abu na alkur'ani yana kara musu ilimin da duk suka samu sakamakon abin da ya sauka na wahayi to wanne na daɗa musu imani wanda kuma wannan shi ke sa su haɓaka wajen aiki aiki ya ƙaru don haka san imani ya yi ya ƙaru ba sa kuma fiye da ba mummunai muka ce su suke da wannan itikadi jama'a mummunai su suke da itikadin cewa abin da aka saukar na ilimi ta hanyar wahayi kun gane to zai kara musu imani ta wace hanya ilimin da suka samu shi zai ingiza su yi aiki su ƙara yin aiki suna ƙara yin aiki sai imani sai na ƙara yi na yana ƙara karuwa ne ita kajin mu'mini kun gani kuma ne abin da Allah ya tabbatar tamassumu lahu hukai saboda izgili in haka saukar da ayar ko sura madadin halayyar su zama irin ta mu'minai surar ta kara musu imani a a izgiri ma za su yi sai ce ayyukum za su hadu imana daga cikin kuwa ne wannan ta kara imani wata kira kuma suna son su ce dinda a itikadin musulmi wannan ba gaskiya ne ko musulmi ba ba su abin da suke ba ba su ma san abin da suke ba har suke tunanin saukar da wani abu zai kara musu imani wata su daga cikin su ba wanda wannan sura ta kara wa imani wanda shi ne malan fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana kun gane ko to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake fa ammal ladina amanu amma wayanda suka yi imani wa'anda munafukan nan suke mai izgi Allah ce fa zadatu imana abinda aka saukar na sura ta gara musu imani fa zadatu imana ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun alhali suna bushara suna farin ciki da saukar da wahayi daga Allah zuwa ga muminai ta hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan yakan ƙara wa su muminai ilimi in ya ƙara musu ilimi to ilimin kuma sai ya ingiza su su yi aiki su daɗa aiki to daga aikin kuma sai kara musulmi ne ne imani fa amma alladhina amanu fa zadatum imanan wa hum yastabshirun wannan ita ce kaida gaskiya idan nasu ya so kake kara musulmi imani ne innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yace innama almu'minuna abin sani wa idza suke mu'minai su ne allazi na iza zukira Allah wanda idan aka ambaci Allah wajilat zuka ta su ji tsoro idan aka karanta musu abin da ya shafi Allah za ka samu ta su suna cikin da raurawa da jin tsoro wanda su ne mu'mini sannan su idza tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah ayoyin suka sauka aka karanta musu Allah ce zadatkum imana to ayoyin sai su kara musu imani ila kaga mu ne tabbas abinda aka saukar na shi kara musu imani aka fi mu na hukakiyar wanda su suka ce ayyukum zadatu hadhihi imana amma su musulmi masu imani wa idan su ne tsarai ma ayatu idan aka rasa musu ayyuka zadatkum imana sukan kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su suna dogara ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinsu wannan shi ne to kahin mawadi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi dangane da su wa'annan munafukan masu yin mummune izgi dangane da cewa wahayin ya sauko yana kara musu imani kayan mu waje wannan babu shakka abin da muka faɗi a nan wurin dalili ne sahihi mai tabbatar da cewa abinda da ahlus sunna wal jama'a suke kansa a aƙidance na ziyadatul imani wa naqfi wannan shine mazhaba ingantacciya ina fata gani wato a falsafar shi kun sani wani suka karanta da abu na falsafa a cikin sha'anin aƙida akwai matsalar motar zilawa da wanda suke biyan farkin su wanda suke gani cewa imani baya karuwa baya raguwa ko ku gani ba imani wanda a cikin zukatan mutane suka ce la yazidu wala yanqus yadda yake haka yake to wannan magana kun kai khilaf ne da duk abin da wannan so shi wani gaskiya ko ku gani ba domin nafsoshi da yawa ne suke gwada cewa imani yana karuwa ba to malamai suka ce mantiqayyan duk abin da aka ce maka qabilun ne liziyada babu shakka lazimisa zai kasance kuma kabilin lil kusan. idan ka ga wani abu yana karuwa to wannan ya gwada cewa wanda lili na yasa kuma yabi ya rage suna faɗin wannan ne saboda suke cewa kamar in an ce baka kawo aya wadda take gwada imani yana raguwa yani bi lafazin sare suka ce wannan yana da wahala ka kawo gaskiya duk ayoyin da ke gare mu ayoyi ne masu gwada imani yana ne karuwa amma kawo aya mai gwada imani yana raguwa yana da wala kawo kun gani yawwa to amma adin suna suka ce ba sai an samu aya ba wanda suke gwada cewa imani na raguwa ba ko ba same ta ba matsala ma dama nafsi ya gwada imani yana karuwa kuma ce to lazimin da shine kenan yana ne yana raguwa ayoyi suna da suke da cewa imani yana karuwa jama'a wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani walillahi mulku samawati wal ardh ko wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Allah shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wanda ya sauka da nutsuwa a cikin zakatan mu'mini sai su liyazdadu imanan ma imani dan su ƙara imani tare da ni imanin yanzu wani lafazi ya fi wannan zama farihi a cikin ziyarar iman li yazdadu imanan ma imani don su ƙara imani tare da ni iman ka ga da karuwa kenan kun gane ko wani wuri yace wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastakhina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana yace ba mu sanya ashabun nari ba wato wanda suke khazanatun nari kenan sune ashabun nari nan wurin ba ƴan wuta wanda eh, mutane ba ashabun nari ba mutanen ba a ashabun nari sune na nari ba mu sanya su ba illa mala'ika ba shi su mala'iku ne ba mutane ne ba kun gane sannan wa maji Allah izzatahum ba mu sanya adadin su da muka ce Allah ya hafiz al ashar ba wannan adadin ba mu ambace shi ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan wani zama fitina ga wani kafai ba li yastaqina alladhina utul kitaba kadalika dan waɗanda aka ba su littafi su tabbatar su samu yaqini wato irin wannan adadin da aka faɗi cikin qur'ani cikin sa wasu an an ambace shi sai ce wa yazdada alladhina amanu imana wa yazdada alladhina amanu imana kuma wanda suka yi imani su ƙara imani kaga wanda suka nasso shine kaɗan daga cikin wanda za mu yi ambata nan gurin masu gwada cewa imani yana karuwa muka ce ala khilafi aqidatil mu'tazila Wani suke gani cewa shi imani la yazidu wa la yanqusu sannan wa annahu min jami'in nasi sawa imani baya karuwa baya raguwa sannan suka ce imani ga kowa dukkan guda ne ɗaya Ku gani wannan falsafa wata imana da imanin sahabbai da imanin kowane irin musulmi guda ne wato babu wannan zaka tashi wani imani duk imani guda ne kawai ba ya karuwa ba ya raguwa to amma wanda muka ce ba shi ne daidai ba aqida ta ahlus suna imani yana karuwa kamar yadda kuka gani yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha to wannan shi ne wannan shi ne cewa fa amman ladina amanu fa zadatum imanan wa hum yastabshirun to sai koma kan su munafikan yace wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma wayanda cikin zukatan su akwai rashin lafiya munafuka kenan ko cikin zukatan su akwai rashin lafiya na munafiki sai ce fazadatkum rijisan suran da aka sauka ta alqur'ani sai ta kara musu kazanta ila rijisihim tare da kazantar su ila anan wani malamai suka ce yana da ma'ana ma'a فزادتهم رجسا إلى رجسهم بمعنى فزادتهم رجسا مع رجسهم ستكارا مسلم وتكلم كذا تتعرض كذا تدسك العيدة دا ما سو كذا تتولي دا آية تتوقع كما ستكارا دا مسلم وتكلم كذا daɗi daɗi bayan ka zartar da suke da ita Allah shi yi to ita kalmar rijis da aka ce fasadar su rijisan ila rijisihim wasu malamai suka ce shi al alkufu da aka haka fazadatkum rijsan ay kuma kufuran ma'a kufurin. waɗansu malamai suka ce ne a shakkuwar rai bu kamar da al-hadith ibn kathir yake cewa A shakkuwar rai, rayb to kokonton da suke da shi dama su rashin lafiyar da ke da su na muna wacce ya kunshi kokonto kun gane to saboda ka da ayat ko surar sura ta sauka sai ta tsara musu shakku tare da shakkun da suke da shi Allah ke yi alimam bukatil ya ce a rijsu anan ne al-ismu kun gani ko al-ismu wato zunubi saboda ka fazadatum rijsan ay fazadatum isman ila rijsihim ai ma'a ismihim dama su suna zunubai da ayatar sauka sai sai sarjiyar ƙarin zunubi a kansu Allah shi ke to babu shakka abinda ke sauka na ƙur'ani haske ne alkhairi ne kun gane ko ga waɗanda suka yi imani amma waɗanda suka kafirai ko munafukai to zai zama musu wato ainihin matsala ne ba zai zama musu haske ba zai zama musu alkhairi ba shi yasa ce ba za ta su murisa ila rijisai a wani wurin abin da Allah ya ce wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra ki da yawa daga cikin su abin da aka saukar maka daga wurin ubangiji kai manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ke kara musu yana kara musu ne tughyanan wa kufra yanzu an saukar da aya don ta zama alkhairi da haske wa mutane ko to so a madadin su zama musu haske da alkhairi sai ta kara musu tsohuwa da wa kufra sai ta je wa iyaka da kuma kafirci shi yasa ce fa za ta tsori sai ila rijisi kun gane ko wani yake wala kadar sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yazidu illa nufura mun juyar da misalai daban-daban cikin wannan alqur'ani zakaru don mutane su wasu amma wa ma yaziduhum ba abin da ke kara makasaran da munafikai illa nufura sai gujewa gaskiya ba da ne zama alkhairi da matsala da ne zama musu matsala da wa gaskiya da nisan da alkhairi wani wurin wani na zilu min alkur'ani ma boshi ba, wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara ashahid qur'ani abinda aka saukar alkhairi ne rahama ne haske ne ga mu'mini amma wanda ba haka ba kafirai ko munafukai su sai zan musu matsala wani da zai da qur'ani ma huwa shifa muna saukar da abin da yake waraka ne wato na alqur'ani mai girma muna saukarwa wato daga alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatul lil da kuma rahama ne ga mu'mini kam biya wani da Allah saukar alqur'ani sai zama dalilin waraka wa mu'mini kuma sai zama musu rahama amma wala yazidu zalimina da aka saukar na alqur'ani ayoyi da surori da wahayin da ke sauka ba ya karawa a zalimai goma illa kasara sai a tsara kawai to wani shi ne fa zadat kum rijisa ila rijisin sai turar da aka saukar ta kara musu kazamta ko kafirci ko shakku ko zunubi ila wato ma'a tare da wannan cutar nasu ko kazantar nasu ko shakku nasu kuma da nasu da kashi wa masu kafirun sai suka mutu suna kafirai shi kenan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu shakawa Allah shi kage Allah ya rubuta musu shakawa da aka suka mutu suna kafirai ba Allah bai musu tawfiqin samun tuba ba Allah shi mana kagiya to Allah ya ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ce shin ba su ba ta gani ne munafukan nan kan da suke ta irin wannan maganganun suna irin wannan Ah, abin da suke yi wa muminai na izgili ba ta ganin cewa annahum yuftaruna cewa su ana jarraban su fi kulli amin a cikin kowace shekara marratan so daya an marratan ne ko so biyu sun malaya su tubuna sannan ba sa tuba wala hum yadhakkarun kuma su kasance suna masu ba. ya kamata su lura su ga cewa kowace shekara sai an Allah jarme su akan jarrabe su da wani abu marratan so tsaya an marra sai ko so biyu to me ake jarraba su da shi marratan an marra sai a cikin kowace shekara a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn al-imam jahil bil qahri wa shidda akan jarrabe su da kamfan ruwa da kuma tsanani ko so ɗaya ko so biyu kowace shekara sai musu wannan ibn afiya yake cewa akan jarrabe su ne bil amradi wal auja wato da rashin lafiya da alluba wace shekara sai an jarrabe su da rashin lafiya ko so ɗaya ko so biyu to ba su gani wannan kun gane ko al-imamu qatada shi kuma abinda da ke cewa da ma alhassan al-basri ra'ayin su zubi suke cewa yuftanuna fi kulli ajin marratan aw marratayn shine akan jarrabe su bil ghazwi wal jihad wato akan hukumta cewa a ce lalle sai an ta jihad tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama ko wace shekara sai an kada wannan gamin ko an nemi fita so sai ko an nemi fita so zuwa so wanda ba su iya ba da ƙarshe sai a kunyatar da asiransu duk abin da suka ɓoye na munafunci sai a kunyatar da su sakamakon abin da ke sauka na ayoyi wanda ya faru cikin kowace shekara in ba su ɗaya ko sun ma la ya tubu na ko sannan ba sa tuba wala hum karu da suka fice kuma suna wasu tuwa ba kaga wanda yana gwada cewa mutanen nan ba su da fiqhu sannan ba su da ma hankali qaumun ne la yaqiluna qaumun ne la yafqahuna shi yasa ba su gane komai haka suke ta zama ba su tuba sannan ba su wasu duk abin da ake musu wani yin amfani su su dauki izna ya zama abin darasi gare su abin lura abin izza izza da ibra duk ba za su yi wannan ba Allah shi ya yi wani suke da bi'a wanda yake da shi lafiya da muna wuce abu ne mai hadarin gaske muna fatan Allah mana kariya ya tsare mu to saboda aka ji lokaci an za mu taka burki muna fatan dan abin da muka wuce daga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shema muladan sa wanda muka fuskura kuma Allah ya taimaka mana ya gafarta mana ya shafe shi da cikin zuwa dan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم السلام عليكم يا جماعة المسلمين Allah madaukakin sarki ya amsa muna ibadar mu gaskiya insha Allah mun samu cin nasara gurgudu da al'amura ga kawai da ko ina ana samu karatu ana samu nasuwa ana samu nutsuwa ko ina Allah da iko ne a samu na ayyukan mu kuma wannan zai Allah ya kama sauƙin shi ya shi ibadan mu na gaskiya abin ya yake kwarai da gaskiya Allah ya kara ba mu ƙarfin gwiwa kuma rika mana assalamu alaikum insha Allah da gaske assalamu alaikum Allah shiga Allah saka da alheri jazakumullahu khairan barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi